الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ya bukata ji tabbata Allah salatu ya ce ci bi ya nabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne kafin su ta ci ko ni karatu ya littafin asarul fitani a Sheikh Abdurrazzaq ibn badr hafizahullahu ta'ala man ga yinan na tsafo shirya guto ta gbawajin guba yanzu hijja 1439 kalenda alijiriya na jin daidai bai tsafo guto ta yin september 2018 kalenda yan almiladiya ne ko ji gani ako? man ga al'asarul khamis asar ya gutuci wato mini ya na fitina ya mana ya ga ya gutuci man da halafil fitan in hatta kaduruhu zane ga gada fitina na daraja wani laki. mini yana wani mana ina e gada mini yan e manja wuce agagun to fitina daraja wani daki e zama ga agagwa daga fitina daraja wani wangi e bodo ga gwa daga fitina wacce magada fitina ba wace ka goya fitina wace nan fitina wa lege da ji amfani da ilimi ya zanne umma la alkhairi da ya so kuma wuza kama gwa wata hubo ga bala abla ibn auni ga kana muslim ibn yasar inda nas arfa min alHassan. hasan ga manne ga muslim ibn yasar na unje daraja da kime da bakami ya baza an ji ga manne ga hasan falamma waqa'atil fitna ta kula fitina da ji faruwa nan hafa muslimun fiha darajar Musulmi, ibn yasari dakin wa abu ta'anil Hassan darajar hasan masukun inda da mulkin ya yabo kibo mana asan basri abu ta'an mana kiyo ta akara wa tazal al fitan wa biya fitina amma fa amma muslim fa innahu tada amma muslim yabo wa muslim ibn yasar yabo wa ga da fitina idawu bombin ji masiba ji a zuwake mulki jiki kazan na kazan na wadannan mu na zugu daraju da ke wa amal hasan fahim na wurtafa amma al hasan da basri daraju ta fito bana bani man kama fijo man na gina kina sun ga wa gutu kaji ga alawawu ala alawawa bombu wo diga na ko afi da ji masiba nwaci yanne be ni ade be na kina zuwa ngole gwamnati to yin wada da prison ya guo e ya guo na mu da prison kaga da da ne ya wanda ta fi no be ta hankali wuti ka mu ne ndo to to raje mu to chile az wa zu shi

da bura ki dawa rajenci na dabiyu nan muslim ibn yasar na abdullahi na auni gaggan na ciwo nan inda ni zai da fitina yadda lasha so na amma ka kula da ji fitina wuce zo na. awu muslim ibn yasar wutsu gubwa wuce ya ba qilaba inni ahmidullahi ilayka anni lam armi fiha bi sahmin mije so ko kana ji fitina yadda lasha sunan wuje da ka kata kai ba wuce ni walam as'al fiha bi rumhi ummace tandora walam adrib fiha bi sayfin ummata gandoro yikwa wuje wa gun ga wekiyo gando su da kwa tangwa wuje gubo gumbi ayi kawai mane gunne kiyo wuje sai da zangani bi ayi amma bi Eh? wege ganna ga wuce jiya gwen so kwenda nuro tu da gwata ngwa abu ki laba ta ngwa ya ba abdilla ya wa ba abdilla muslim ibn yasari fa kaifa ra'aka wai man e le bai be dere ja wuce kwe za lo ki na ga le oye ngwo gan mm. fakai ra ka waki fafi sofi na ni gabe liwo ye guta cabo ci gisafo gani da ina ki waga waga anta waga wai ci ko anta alimu marufun nas nasu makarut kamar marfu'a marufa wai ci ko matsayi wa ma duye fakai ra ka bayna sofi ne da gabe liwo na suku waga za mu ci ga za muslimu ibn yasar wallah ma waqafa hada al-mawqif illa huwa ala al haq eh zanne shi gaskiya ba da wani to musulmi ne sari amma kun hmm, ya wani hukunta shi abani ta ba gaskiya ko zanne ita ya ba ko mutum wa da kijin wucin ga da kin wa da ibi kula tiya to ya pa to ya fiya to rombo to bindiga to bombu to guruneti to explosive ba to ga la tiya e bo wole ju ile na sha e ngo le wo ga ihu e mi mana ɗiɗɗe na waji ba gani biya yi nan wacce madda ba gani biya yi nan nga alawun na cakiyo ka kuna gagan ya muslim ne yasari na fabaka muslim ibn yasari muslim ne yasari fe tigi ka kuna sun tushe lamarin nan har tu babu na abu kila ba ga ka wa baka hatta tamannaitu anni lam akun qultu lahu shay'a har un fe ba ga da mun ga gandoro to asarin nan da ibn sa'id lubi a tabaka ce bubu nuwa ji gane ku ina wa gungun gane kiyo wa ga imman wuci ko wai talibi ilimi na taci kurano bai sunne bai fahimta ya sanafu salihu jina ga yi gajen fitina ma ga lugwa leoye raliyo ma nuwa ji gane ku ga fe da sun biye meseji ya yi sisi biye boko haram ji ya zaje wa invite mu fe ba duwe lo shi ci fe ba zaman lafiya ke musulmi ji sai da jikatu sai da wailimi sai da ibada sai da gwalo-gwalo da bayan manci waje. shi yana gai yana la alkhairi benin ebo ne wane ke lebal kile kawo gashi shi ka sai tiye zai je ji to dawa ne fitinan na jinan ga karo wafe ke da gun ya zaji man ka ce wa gajin ake yi wasu ya contribute contribute gun fitinan ko ilaji ganewa lori abu lalal maududi sai da kutub sai da fadl abu muhammad al sine ga isabul barqawi na usama bin lada abu qatada al ayman az-zawari abu yaya libi ne ga muhammad qaid na abu basir tortosi muhammad yusuf ya mai duguri shekau muhammad nur abubakar al-baghdadi al-julani abu samat al-ansari bin lida ya boko ala abu sumayya abu musa al-barnawi fataza neji aitishiye gbi neji eprichiyan tribulation be fitine be crisis be zawi be gombe yanzu musulmi jona wolo iraka iraka di lalace ni wolo syria syria di lalace ni en nole pata kibo fitanin neji nga malamman kirki ne fi zamanin nan albani usaimin ibubaz fauzan abu musulun labad no di na ko ba ta mun wuci ko na ji e za ta shago na wa da na za na je ji e na kai isis do ga abu muhammad al-makdisi gangani bi abu kata da al-filistini isis fatawa ga fe yuzo amma sai ji masiba ne gona abu kata da abu mani makrisa to lita da kai ta da lafil islamiyya wa sham yake da isho yake akida wariji da biya wuji ba wata wuce ma da da fe la masiba wuce wani everywhere you be careful da ga fitin nan nan lamarin ya gutu ta ci lamarin ya gutu an ci mina min ya saru ya fita nan ishtiba ul umur wa ikhtilatul haqqi bil batili lamare lajin ke ba gaskiya bai gama ne ce lajin don loji min ya saru ya fitina lamare lajin ke ba da loji iza ce bi babu gaskiya ce wa gama ne ce wa a gaza wu wa bi lotu a cin wuna iza gaza wu wa bi ke lotu wuza na amma fitina fitina sai bi rai zo ga je ba don jashi ga ji faruwa shari ga gashe ba lamari ga gefe zuwan jiji gama labu musa lashari ga inar fitnata iza akbalat shabba hatuwa iza akbalat ta bayyana fitina ga ji faruwa ce biyu lambarai lagi wa fe jiyo kewa ga gaskiya yi nono kewa ga jihadi nono kewa ga al'amur bil ma'rufi nono kewa ga nari munkari nono kewa ga dawlatul islamiyya yi nono kewa ga al-khilafatul islamiyya yi nono kewa ga kaza yi nono a ta ga lambarai na fe jiyo gan wa fe bi daga cabayan wani za a dubara tabayyanat amma fitina wuce ga jizo zanwaci ya tsuwa ni hmm. zanwaci wani da alkiya na ni dukiya ya ji lalace ni bombin ji sata ni yami ji sabiya ni zanwaci sari da ja ni fiti zanwaci saja ni kakune ne kpata nga sajin zo ganci na zugun na marita abin kiye ganci mutarif ibn abdullahi ibn shikhir na inna alfitnata la taji'u hina taji li hadin nas fitina yabbe ka kula wai bene gubi uza ji ba walakin li tuqari al mu'mina ala dini fitina yabbe be gubi la mu'minu cin da ga dini ugo annabi ga gala ya al muslimu fi fusatin min dini ma lam yusib daman harama muslimi a ku kiya mu'addaba go da ji ka gula la gwato ya harama nan fitina da be a cikin spanish webo zuzu suno ba to ga dena wa ta so ku fa al kiyami nan zadedeji a tsogon ezajigai wa ilimi a maniyar tazu a mai lokin da ilimi fitina ja amma ezagun lawogon da ilimi a fitina ce a began jisu wace a kuma abu ce kama da wace gaji kiyo wace gaji mutu wace gaji jin basira bai gane da ga fitina masu da jali inda mi fitina wannan wacce gana a sallallahu alaihi wasallam mutum fitina yadda jali ya lumuji a annabi magar da jali inda yanni anibi bayani je tubo anibi sallallahu alaihi wasallam amma to sun iza eh, jalabi tu sarawi so ko gudda da da anibi sallallahu alaihi wasallam man sami abid dajjali falyan a'anhu zan ga wo sunan dajjali na mun biya gani bi zan ga ga dajjali ta nun biya da wuce fa wallahi inna rajula la ya ce wa ya sabu annahu mu'minu fa yatbu iza e bil dajjali iza e bi wo ga dajjal mun ta dabu mun da tubu ngai maji mun ta mutetu ma ya ba su mina shubuwa ce ba shubuwa su na yi wani labinin in cika mitu wa liba muhammad to abu da to alhakim hadisa imran ibn e ebo shubuwa tu na labinin e ebo na shubuwa ya fiye gwazo an yi ba ni ya daga shishi mun ci bai gagan shubuwa tu shi ekushi wa tu idewe jiji ngeje pata mujahiliya afa hukumu jahiliya ce bugun ومن أحسن من الله قوم من ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون نجي باتا wọ́n yẹ kó ẹgbogbo ìbànú jàìlíà wí isis ẹgbogbo e ẹgbẹ́ tún dọ̀lọ́pì khilafat islamiyya you are deceiving yourself ya bata majahiliya buna nabi ga la ta zalu ta fa jimin nan zahirina ala alhaqi jahiliyatul amma dabobiya da bai zalo ce unga dabe zalo ce mu da shindo ce unga da shindo ce mu ji gashi shi yana shi wayo kawai dunga jihadi wani ISIS yana ji na ji jihadi a rai da musulmi shi wuwo a alibi yaktuluna ala al-islam wa yad'una ala al-awsad wa mai yaƙi lumumi na mutane don farge za wu jahannam ya baci musulunci aga egwukwu egiza na isis ma ji hala wọn wula agwọ ẹkpọ wuji na anabi sallallahu alaihi wasallam magala yau azib bin nar ila rabbun nar e giza azaba be ne ya sai su kuna jahili ta yana number 3 musulunci aga egwukwu ewin zagiya na annabi sa sallallahu alaihi wasallam nisa wa zuriya annabi kane yin zagi gani bai ji zakan ji na ICC me ji na jawi rakio be tire ne dia million amma wuyin zagi kama a shaga be again musulunci wa bai sugun aga egunkun na annabi sa sanda an yuqamal an yi hadi fi ardi al ko ta kuna ga dun kuna e ji ka mutun hadi kanga amma bin bi ICC ya bago be careful wetin da helu eji hard use won di kimo won di gun fitina mo hadisi bai da sai muslimo ga alibi sallallahu alaihi wasallam man qatala ta tarayatin amiya da ni ga gunku da karkashin ya tuta amiya da kabilanci na ya gudo bul asabiya wai jau e bu asabiyanci wai du ila asabiya wai ibraji do asabiyanci aw yansur asabiya ko to asabiyanci zuma fa kunti la tu faqit latul jahiliya aw wuce jahiliya kíbà lẹ́jọ́ ìlàdé tí wòdé lè wùkú wòdé lè ẹ̀sùn wàmí ní kí wàmí tẹ pa ọwọ́ bàbò gẹ́kíyà tí bàbò ilẹ̀ tí bàbò dẹ̀lí lẹ́dọ̀ bàbò lẹ́dọ̀ ewé zàbí àtúndàn pàtó kó dúkìá lámì tí gbájà dán pàtó fún bí àmú. ibnu siri wakas aga wa bida bi ma ne kuna ji da na sadu man wadiya da fitina wuce a ce aga sadu aga sadu ala tuqatil wa bi dai yi gukwa fa innaka min ali shura sadu wato da min ali shura fa wa anta hakku bi hada al-amr min gairik wato bo je da bo lamarin no kyo da go yi ga kun da gumana to jikiyo wato jalifo fa gogo galugo ba ci zumo mare abe na saduga na saduga a ta hatta tatuni bi sayfin lahu aynani wa lisanu wa shafatan na agu kwa sai ga be bi ko ne bi ko dai ya guba umma de jin tara umma de bai da guba ya riful mu'mina min al kafiri no a de mu'mine kirgan be kafiri na ya de an be bi ko ne ga de mu'mine kirgan be kafiri na ebo nga ebo nga la mu'mini de ju ga dumu wabe na sadu ga na sadu gan fakar jihaditu wa ana rifin jihadi mi ji jihadi maƙe na ya jihadi nan NIC sai ji na ji jihadi a NIC le ji na ji jihadi a ina boko haram e ji na ji jihadi e a ina shabab ji na ji jihadi a ina akime ji na aji jihadi a gurupun wacce na a Indonesia gbarin nan a to ji fitina gwawe wuza idan ji ina ji na wuji jihadi a jabatu nusra ene jina uji jaja jeshi ya rumok ene jina uji jaja uji jaja aljabatu mukatila ene jina uji jaja jabatu linqazi ene jina uji jaja jabatu jihadi ene jina uji jaja aljabatu islamia ene jina uji jaja aljuhaimania ene jina uji jaja alqaida ene jina uji jaja gurupu ne pata ndoro ga musulunci wani lokin yare amma ga shi yaji musulmi shi so kwaki umi sadu su ne jihadi gawa ga ga di sifu gbani amma daga nan wuyi sahabi anibi wanda mini ali shura wuyi man wuci ko wuyi malami wunde da sai wuta wutatiye ba wona ulugwa zanduwa ti biyu di sifu in the name of jihadi wa mituwa mm. wọ́n àjígbèṣì yẹn kun nẹ́gà àjí fàwọ́ ẹtí mùsùlùmí ìdá àti ẹtíyà mùsùlùmí tí a fi ẹ̀sùn gbèjì náà ní àgẹ́dẹ́ lẹ́mọ̀ rírí nẹ́bọ̀ ní ọ̀lẹ́ ga masaluna wa masalukum ka masali qaumin kanu ala mahajjatin bayda ga koto ko cibiyi koto ko ce zane ta ce ko goro ne fa bainama hum kadhalika yasiruna halina da dan zambo lona hajatil yakun ujajatun fa dhallu tariqa اشتبع الطريق بسبب العجاج والريح والتبس عليهم فقال بعضهم الطريق ذات اليمين فأخذوا فيها فتاه وضلوا وقال آخرون الطريق ذات الشمال فأخذوا فيها فتاه وضلوا وقال آخرون كنا في الطريق حتى هاجت الريح فننيخ فأناقوا فأصبقوا فذاب لي وتبين الطريق فهؤلاء هم الجماعة قالوا نلزم ما فارقنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نلقى ولا نركن في شيء من الفتن na ife dazata ekwe gboro na ife chife yokwu wuuu dede efe ekwu ganji n'ọtụtụ alụji ili chita efe ga akwụzọ ba ne ekwe gboro ga china yale na lochi ga ba aba agwọ ekwecha acha mituba lochi àti dáàjì lọ́nà ti gáàbà ọgbọ́ ìkójọ ayá ìwé a tẹ́mà àfẹ́dì kí àfẹ́lò àti dáàjì kí àti dáàjì lẹ́yìn méjì náà sún ga ilé ili ń ta ẹbá tí ẹfẹ́ àgáyá a ga kwai cinye ta sun bismillah a gani na alibi muhammadu ya ta bai sahabi alibi ya ta na ya ci ba amma a gadin doro mini ya fi cinye ba sa'ad ibn abi waqas da abdullahi ibn umari da bai sahabin da ci shi yau ya yana ko ta kuna fitina ji faruwa tsakaniyar na ali bai awuye na a ga solution yin wuje bi kwala solution ya ji sulu tsakanin awu ko sayyidina ali mu ji ijtihadu muawiya to ma ji ijtihadu ko dan maga ji ijtihadu cha ndi de na wani lada guba dan maga ji ijtihadu cha cin bici na wani lada ni ani bi zai ijtihadu da haqi za a ta mu fashi ta ijtihada fa asaba falahu ajiran ila ga ji ishtihadu wuce ji daidai wa da lada guba ila ma ga ji ishtihadu ga jirzugu wuce ci bici wa da lada ni ruwa al-bukhari gangani bai musu hadisa amr ibn al-as sai buka al-jama'a ngai ina sahabi alim sallallahu alaihi wasallam ga tano gabe kungun gala yi ko tiyama gala bombu tiyama gala bindiga tiyama gala guruneti tiyama gala kure za su don ba su mare ya gangani bai fitine kamisun ga lami sun a contribute into fitina jiran ko ji gane ku wale gan kangwace zai shishi yammanci wa ba alkhairi yagi kashe mance ba alkhairi yagi ba alkhairi yagi amma fitinari ne ga ji faruwa waje abele ababaji wu ejija kekun yi ọdí àbẹ́lẹ̀ àìbáṣìwú imiṣẹ́ jípó káṣì ọdí àbẹ́lẹ̀ ráìsà jẹ gbogán ọdí àbẹ́lẹ̀ fìtínagájí mẹ́dánlóṣì ọdí àbẹ́lẹ̀ fìtínagájí táṣàǹkẹ̀lẹ̀ ánẹ́kí ọdí àbẹ́lẹ̀ fìtínagájí àtàtọ̀ dúkìáyẹ wọn àbẹ́ fitina gaji krimina ndo ci dambo e waga fitina wujuda ta yi to ya ku a take da yi egun fogi wuci yo zango ci dukiya na so koya we be ni be mota ji be zuriya ji be alkhairi ji na we tan zango ci fitin ulu tso mi ga zango ci wo fitno ji ga da ki ucha wo ji na ji ka tun wuce ji we mi na wuce wo mota fe ko wuce da la pues di fitan ki en we mi e go da ne ga fin wona wa tu we ja bele mo si ba sheba ki mo ba na aga ka kuna fitina kaza ji na nga kaza ji ebuga ga lugwa fiti na tsa mima zan do tika kuno ga wo ni ke ne lugwa nga nga sai pa nga gumi su bo yi yi pa na bo zan do tika ta mi su bu jugu wase ga bu jire ne wai wata ku fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa ja bo no yi gumbo e jibi da ci da ji ba mu mu yusufu e jibi da ci da ba a ci bombu kano mun ji ma shi ba ina hmm ẹjú láti dẹ́gbọ́ ààzùwá dáàbò makwa, ko dárùsàlámì ní mọ́kwá kó ẹjú da dẹ́gbọ́ àti ẹ̀dàjí plan ní explosive ń gbé ṣíṣì mẹ́ọ̀zọ̀ da ó sọ̀sídì sọ̀sídà ẹjú láti dẹ́gbọ́ àmìkúzà ń gbé ti ìdá ẹ̀kọ́ kẹ̀lú ní training jíjì ẹjú láti dẹ́gbọ́ abẹ́gẹ́lẹ́ tọ̀sí àmọ́ ń ga ti ìkìmbàwẹ̀lẹ́ eh? ẹ̀yí bí láti ìdọ́bọ̀ nígbà tí ìfìdí tẹ́ṣẹ̀ bó tó bá ní eh, ẹ̀yí bí láti ìdọ́bọ̀ adájú ẹ̀ boko haram dá sàbísà nígbà tí ìwú nígbà tí ìlọ́gbẹ̀ pé ní ayé abẹ́dàjẹ́ ní dẹwọ́n sílẹ̀ gan-an iza bikiya su gangani da lamarin ne yamanci kiwa doge giwa ga ga da fitina wai ko kice ga do igire ga shishi unce yi lai kafiri yani hawo yasu pata kafiri police pata kafiri lawyer pata kafiri doge jinna fitina fitina da giwa yani anabi ga man kalali akhi ya ba biya ko gide ga shishi wuci are wuza shi mani abun biji kano wa fa ẹgbọn abun biji iraqio wa fa ẹgbọn abun biji syria wa fa ẹgbọn ìyẹn ó ti yá táwọn tírẹ̀sì zakundoro turu mídíà lẹ́nu bẹ social media bẹ facebook dẹ̀ tọrọ fi hàn bí kí àfùfí náà dé jíwẹ̀ yá ní ya ní fìtínà gàdàbẹ̀ yá àlẹ́ zàwúyé yẹn dóró a. wọ́n ní ká lè jíé ọ̀gá bẹ́ẹ̀ lè jí òye mọ́ńkóyà jíníṣì sheikh nubaz da manko manko shi a ce giza wuce mutunci da fiti nan wanda giwa ya ni kuka ɗi wanda ya gida nan ya giwa ya ba ji wunji kuranu ngula ya dabe ja wunji hadisu la ya dabe ja wunji fiki la ya dabe ja wunji sunaya wani ngula ya dabe ja amma wani safiya fo wuta gutsu da sauran gubanu to ba nuguna biki abu fitina da giwo ẹjẹ́ ọ̀gá bẹ́ ṣíṣì wọ́n lọ jí máa ń man ẹgbọ́n wọlé gẹ̀ jí máa ní fíjọ pátánà káàkiri jẹ́ jí jí máa ń lọ́bẹ̀ fìtínà jẹ́ jíwẹ̀ ya ní yusalluna lakum fa ina sabu falakum wa lakum wa in wa ina sabu falakum wa alayhi ẹjí gádé ṣíṣì fòndó rẹ̀ da gẹ̀lẹ́ tí ó àti ìbìnakú gọ́vọ̀nà aníwùjọ pírẹsidẹ̀ntì aníwùjọ dàkànzán aníwùjọ dàkànzán aníwùjọ wùn sọ mọ̀tíláwàsún lẹ́mọ̀rí ẹ̀hùn lámìnì wùn tájú ẹ̀yìn láàláìgbẹ̀ ìrùmọ̀ àbí kọ́mí àtà ìgbẹ̀ ìrùmọ̀ àbí àwọn tó tún gbogbo problem adé de ẹni èyí gádé ṣíṣì òun ti wure. ya bi da opportunity gaza ne bombu ne ya bi da opportunity gaza ne nayi jikan zare problem da mu waga ne da ye waga pele je won le ga agba ga ide imani o le ki patina azu musulunci agba ga don wo le ki patina ga jan alaka man la alaka na so ala ku dogo fitina da jiwa ni ko ji ga da shishi zai yi sabu na danu wọ́n ti zanjọ sallama ma ke ju sallama wọ́n ke ja ẹbọn wọn ala káàkiri náà rẹ̀ ìpọ́gẹ́ fìtínà á jẹjú wáyà ní ìlà wùyí tùmbí tàyí yẹ tín fàáyù bí àṣànà mí ha áwù rúdú ha ọgábẹ́lẹ̀ jí ó ṣíṣì wọ́n ilé gan wọn wọ́n tọ́ bẹ́ẹ̀ sọ fún wábẹ̀ wúwẹ́ zàwọn yìí wúwẹ́ mùsùlùmí ju wọ́n ilé gan wọn gáì wúwẹ́ wọ́n bá sọ̀kọ́ bẹ̀rẹ̀ irú ti gbogbo fìtínà wọ́n lè kí wọ́n lè yíwá ní èyí yá lè wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ ẹ̀dùn dé àjẹ́ misunderstanding gbogbo àwọn oṣù oṣù wú wọ́n lè gan lè gan alága oṣù àwọn gbogbo lè kó lè ka wa bi careful da yi ne ko ya zabe shi mai jekpa ta mu jahiliya ko ta mu yi waya ko ya juwa be shi wa sabago wale gan ya yi rin ne benin ya zabi kyafu gangan mai lamarin na shi ko ya kishi shi wani lomuka ta wani gaskiya hungu ya zuji katubo kwa ko ga gaskiya yana rabu ne ya zalotun ya gwamnati nan ko ga zan do wani ga di wetin na jiri da wato ko ga zan do wani ga contest na jiri da wato ga problem ma alo dan nan fitin ne irin na jiki ano wa je giwa yani yammanci sun tube irin ne ko iya ji gane wani gabe da na ko ebogo ya bi kefu da lamarin na shi sau kwa yi lafiya so ku gi gangani bai tashi hankali nan musulunci gwe ne za da mulki na alimi ga lanu wali amuna na man talaba ko zane ga wa mulki na yi yawa alimi sallallahu wasallam magan sa tahrisuna ala libara ya bi da wa mulki amma ta bai faro wa dajin mulki ti ya fuyin alkiyami ina alibi gani gada wani e ya gogo wale na ma alibi ga yanzu gada wani ma wujji ga yanzu contest kawai yani to to na primary secondary university ji wacce service ji wacce da cv kan washi mo sha ti la kan wa to lo da wani wala cv lalo kian so minister of works minister of this minister of education judicial commission judicial council civil service commission eh fmc poly research ko kanwari private school yi to islamiyya yi wannan lamu yi newa newa na ni bi gani wasan zane bata ni kila wele ga wewaye woto wọ́n jí ń zìdá àmà àwọn ẹwọ president ụdị ngole kan ngole na ma ni bi nan wuya yi ruci na ngole ya e da bi gan ni bi la ga ni bi ja ni imam qawmi arabi arabi la li liman za e yiji bi ga anta imamu ngole da ne wa bi mu confirm bi yusuf mo nge ja ni ala khazaini al ard tafsir ibn al arabi wanda tafsir ya a tarir wa tanwir ibn al ashuri shi a clarify biya biyu yusuf na hali dabu ne zawa mulki unga liye gan wala gwasu amana un maga susu da na cibi na kun cade da ni ga bi kun ta onu kemi na mo leo fe la fata be manje ci gaba ti ya america na albania ne albania de fata wanu ya algeria ci ya aji votin na sheikh muhammad ibn salih al-usaymin amade fata na mutoya etie ki bono etie aji vote we ba bien a khafu darare ne wannan ah a sheikh abdul karim al-khudair aje fatawa da mutoya etie aji etie a vote wo ba bien a khafu darare ne wannan a sheikh abdul musin al-abbad aji vote wo ba bien a khafu darare ne a sheikh suleiman ruhaili aje fatawa da mutoya ekiya ajivotiwo babiyan a kafu dororai ne wannan wale gan ya ga ishtiyabiyan manji halin na jinguyo nga mala mu jamal fikil islami karar na ya eki lamarin votin bonin a ga lamarin votin wa classify e, e ji ni bai ni ba u depend ya e ji ni kici yo afani kici wala biya musulmi ya gun kici wala so ko diga ne a ci la shurut ne dabo ne be amma ngo yeto so awol gada dira lizamu gaja wuza zan doce bu siyasa mu gaji zan doce mutunce bu siyasa mu gashi shi ofe da tuza de jezuma ebo siyasa mu wole ko ene pata clarify fi lembar agobe ka mu ga ke ga to liginji mu cha lo kwa zan doce ganji zugu e ga ke de ga ke da ji fitina e be ke wuza ji mu ngole manji ke clarify ya lembarin da shi amma to su to zai ga na to zai ga ja na ade zai ga gaza ni ga agwacin ji na jiri da mina abu na sai wa riji shi ni ke koyi ji ganewa eh eh so wale gan iga gan post babu nu bani gojo al'asar sali bo ya bene kafin burmu insha Allah wa billahi tawfiqi wa amulu afwahu wa as'alu hifzan yaqin min al-ghiyar li as'ada bil fawz al mubin musabiqan ila jannati al firdaus fi salihi azma subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu